شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama a wannan yini da muke ciki ta sha uku ga watan ta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin asarar mulbatta fitasabbi littafin al'asharar na babban malami wahidu abdulsalam bali muna cikin bayanin da malam ya koro yake magana dangane da al'adillatu ala wujudu sihiri dalilai na shari'a da ya nuna cewa sihiri gaskiya ne ba karya ba ne sihiri ba rufaɗa ba ne a tabbas domin ya kawo mana ɓangarori guda uku akwai al'adillatu min al-qur'an akwai dalilai na al mai girma wanda musulmi a kullum don zai yi magana kan addini abinda ake inspection a ji a wajen su ne Allah ya ce qala Allah ta'ala idan ka kawo aya sai ka kawo kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suke ingantattu to wannan malami ya ga wannan manhajin ne yana koya maka yadda za ka san me ake nufi da ilimi kuma ya taimaka wajen zan yi magana akan abu sai ce menene wannan abun a kalma ta yare ta lugar. sannan menene kuma a urfi ta shari'a to mun karanta dalilai na alkur'ani mai girma mun karanta ayoyi sannan ya kawo mana bangare ta biyu al'adillatu min sunnati dalilai na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a karkashin dalilai na sunna muke wanda idan muka kammala muna dab da kammala shi zai sake kawo mana bangare ta uku a kawanin ba yake maganganun malamai zai kuma na gajigan malamai irin su imamu imamu al-khattabi da irin su imamu qurtubi zai kuma na magana irin su al-mazuri zai kuma maganganun su imamu nawawi da irin su ibn kudama da kuma irin al'allamatu ibn al-qayyim da irin su abul izzi alhanafi Dalibin ilimi ya kamata a ce san wani malami duk wani malami da aka karanta na aka fata sunan shi ya sata shi ɗalibi ya san ba don komin ba wajen taimaka masa da zance ko da an karanta aya an karanta hadisi to su ne kuma za su fayyace zance da yake lungu kuma wanda a duniya ana girmama su to mun zo da karatu mun ɗauki hadisi a cikin al'adillatu minas sunna mun karanta hadisin aisha ah, ya faɗa mana malolin hadisin sannan mun ji bayanin dangane da safari da malamai suka yi sirin ya zara kwana a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo mana shubuhatul wajawabu ya kawo maganan almazuri sannan ya kawo mana magana dangane da maganan abul jinki al-yusufi shi ba babban malami ne sannan kuma mun sake karanta hadisi na biyu a ciki hadisin abu huraira daga lissafa abubuwa bakwai masu halakarwa sannan kuma a nan ina za hadisi na biyu muka sa wanda har ya kawo eh, ya yi tafsirin mafadatul hadis الشاهد يا كو الشاهد من الحديث أن النبي أمر أمرنا باجتناب السير وبين أنه من الكبائر المهلكات وهذا يدل على أن السير حقيقة لا خرافة لما كتاب في في زيد السيانة با خرافة بل أنت خرافة كريا كريا كريفنا أبن داك كريفنا شيء خرافة خرافات كريا سوك شيء إسرائيليات خرافات to تاشا جيسي لوكو أكن دليلين uku malai ce hadisi na uku ɓangaren hujja daga hadisin cewa akwai sirri wani ibn abbasin radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man ittabasa ilman min an-nujumi ittabasa shu'batan min as-sirri zada ma zada malai ce an karbo hadisi daga abdullahi ɗan abbas sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dan uwa wurin manzon Allah dan kaninsa ne dan da abbas da mahaifin manzon Allah abdullahi iyayen su din shi yasa dan uwa ne dan kanin abdullahi dan abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa annabi ya ce malikita tabbata ilman minan nujumi duk wanda ya yanko wani ɓangare na ilimi na tauraro an gane duk wanda ya je ni wata ilimi ilimin nujum ilimin taurari to annabi ce ikitabasa shi ubatan min asiri to lalle ya yanko wani yanki ya nemi wani yanki na ilimin sirri zada ba zada karuwa wajen neman ilimin to shine kuma zufafa cikin fada masu ilimin mun gani ilimin taurari akwai suna cewa ilimin taurari to ilimin taurari magana ta gaskiya akwai abin da ya kira shi ilimin hisab wannan yawa ilimin lissafi wannan akwai masu suna amfani da shi wurin bugun kasa sun za ga an sun tara kasa haka suna zane-zane ba kowanne ba ne kafirci mun gani akwai wanda bugun kasan nan daidai kira abin da kake da waya idan yau misali aka ba su kudin mutane wani ya kuma dubu hamsin wani dubu da wani dubu kaza ka hargitsi ya za da zai za ka lisa ba za ka ji karfi lissa to daidai yake da wannan daidai ne bai da bambanci lissafi yake yi akwai masu bugun lissafi zai buga maka zai ɗauki annabin wata ya shekara nuna kan kasa sannan eh, kafin zuwa annabin musu su annabin su shekaru nawa tsakanin su matan su da rabo da bayanan annabi isa da annabi musa da kuma tsakanin manzon allah da annabi isa da kuma kirgin hijira wallahi sai buga maka kowanne shi cak cak cak to wannan ilmin lissafa shi kan ba mu amma ilmin nujum ilimin tauraro sanin tara masu magana da taurari wallahi da aljinnu suke magana ba wani tauraro da yake da alaka da tauraro yadda kake da aka ɗora maka ibada shi ma ka tauraro shi ba. saboda haka mazalla ce duk wanda ya je yanko wani ilimi wanda ya je nemo wani ilimi na taurari to tabbas ya fara ma ilimin su harkar su mun gane ko saboda haka karuwan da yake wurin zurfafa wurin ilimin tauraro to kuma karuwa wurin barna na fada mutum mala ya ce mufradatul hadis ɗaiɗaikun ma'anoni wanda hadisin ya kunsa ya ce malik tabasa ma'ana ta'allama ta'allama shine wa ilimi kaga wanda ya je nemi ilimin tauraro ce ya ce shu'ubatan in ina ce ka uba? ma'ana kitsatan wani yanki bangare sai ce zada ma zada su sai ce zada mina sihiri yana karuwa wurin fada mai sihiri ma zada mina najumi matuka bai bushe ba na nan a gindin neman ilimin taurarin ba kawai zuna wa daren kai cewa ai ilimin taurarin jawa ba gaskiya ba ne harka ce ta sati duk wani ilimin da za a baka labarin gobe sati amma abin da ya shige wannan daban suna kowa ba zai iya yi kowa zai iya yi ka haɗe abin da ya faru mana ko ka jauro wata babanka ko kanin babanka ya baka labarin lokacin su ya karara da babanka zuwa yau za ka buka za ka faɗa yi za ka haddace za ka faɗa yi ka da fasari amma gobe jibi wala ka yayi matashi ne malaki a shahidu shahid a cikin wannan hadisi da ya magana akan ilimin nujum sai ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi waddaha da turqi manzan Allah ya fayyace ɗaya daga cikin hanyoyin da almu'addiyati wanda yake kaiwa ila ta'allumi sihir zuwa ga neman ilimin sihir menene dalili kai ya hazarahu almuslimuna domin musulmai su nisanta kuma su tsorace shi malam cewa haza dalili wannan hujja ne ba a fili ala a cewa annas sihira lallai sihiri ilmun wani ilimi ne hakikiyun wanda yake na tabbas yuta'allam kuma ana koyon ilimin sa kenan da ba ku sihiri ya annabi kuma zai magana da ba a koyon sihiri ya annabi zai ce wanda zai koyi wani abu na sihiri shi da sai magana magana da ba kan gado kenan kaga wanda yake wannan kuma ɗayan biyu ne ko dai ya kokarin ruguza hadisin ko kuma ya jefi manzon Allah da kalma ta zargi wanda hadisin ruwaya ce malai ce Hassan hadisi ne hasan rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito da rakamin hadisi na dubu uku da dari tara da biyar wa ibn majah bi rakmin gashi ne shi ma wa hasanahu al-albani fi sahiha albani ma yin ga sahiha a jerin rakam na 793 sai sahih ibn majah cikin sahih ibn majah shi ma mujalla ta biyu ga rakam din mala yake cewa wa hada dalilun ala annan sayra ilmu haqiqiyyun musallam ilimi ne wanda yake na hakika ne kuma na koyon sa wa mimma yadullu yana daga cikin abin da yake nunawa ala zalika aidan haka akan haka kuma qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki Allah yana cewa fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi mutane suna tafiya ya suna koyon sihiri minhuma a wurin wa'ancan mala'iku guda biyu da muka yi bayani harut wa marut irin sihirin da ma yi farriku da bihi bainal mar'i wa zauji sihirin da yake rewa tsakanin mata da miji shi ne suke kira tiraku sihiru tafrike a je kana kuna zaman lafiyar ku matanka wani tsina ne da yankin da ya yi sama saka shi da ita shi ke sai ta mata wani a sarki marasa amfani sai ana ɗaura wani kusa a fara samun sabani da ka zo gida kuma matan ba ta ganin kai ne ita tana ki ne a matsayin wani daban kai kana ga tana kin ka ne ke dai kenan aljani kenan sannan ya sake cewa fattabaha an sira ilmun kal ulum ya fayyace zance cewa sihiri ilimi ne kamar sauran ilimi na duniya wanda shi ma yi ta'allam ana koyansa lahu usuluhu yana da usul allati yaqumu alaiha wanda kuma mutane ke kufa su su yi ta koya akai malai ce wal ayatu ayoyi wal hadisu da hadisai fi mu eh, fi mu'ridi zammi ta'allum sihiri sun zo ne don su nuna zargi akan abin da ya shafi koyon sihiri abu na hudu wa Imrana imran bin husainin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه an garbo hadisi daga imran bin hussein allah ya jira shi kala yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon allah ya kira da aminci allah tabbata gare ya faɗa ya laisa minna man taqayyara annabi ya ce laisa minna ba ruwan da shi baya cikin mu man duk wanda yake yin tafi auto duyyira lahu ko ya je aka masa tafi ko shi yayi da kansa ko ya je a masa autaka hannu amma ya kamata ya zama taka hana ne an gani autaka hana ko ya je ya yi tsafi auto fihi hina lahu ko kuma aka yi masa tsafi au sahara ko ya siri au hira lahu ko ya aka masa siri yace waman ata kahinan duk wanda ya je wurin dan boka matsafi fasaddaqahu sai ya gaskata bima ya kulu da irin abin da yake faɗa na kafirci faɗar kafara bima unzila ala muhammadi tabbas kan wannan ya ya ya ya kafirce mu abin da aka saba manzo Allah to me matsayin shi kenan kaga ya kafirta qur'ani ke wannan ba annabi ne faɗa duk wanda ya da tsafi ya da duba kusa akwai wanda mutum zai tafi ce da ne ba ko zai je kwa miki abari bane zai ce mala a duba masa shi kan sai kai saka ba ko wani abin da suke amma kuma sun tasirantu sun tasirantu ga ma'ana irin wanda suke wannan mu'amalar ne dan wani zai zuwa ya ce maka an tana duba ba qur'ani yi akwai ba su sani wai zan mata istikhara ba a ma wani ya abin da na karanta ba a ma wani istikhara gaskiya shi za ki da kai ga wanda annabi ya wa a an ce mata ana duba qur'ani ce to a wannan qur'anin babu wallahi na ga ba sai ina zauna ofan gida a wannan da kan babu killa wanda bari sai ce eh duk na ga wanda ya ga mana irin mai jakan da nake yawo a <laughs> dan ah, da fara farani wallahi sallahi ya fara farani wala ka za su yi fuska su sai na gana ba ba ku kuma ba sai sun tafi musamman irin ustazai da muke zuwa zamanin nan sai dai barci kawai zuwa ai rabo ne kawai zai karba ta zama ya zama kuskure ai annabi ce duk wanda ya tafayyar ko kusan tafayyar kamar abin da ke sake tawani kama da za daga fiye mai tsuntsaye tsuntsun nan zai ga mana nan gaba duk wanda ya zai aka mishi canfi kenan shi ya canfi ko kuma aka can aka mishi canfin aka hana shi tafiya zai tafiya shi da jirgi sai a ce malam kai musu ce ba ba albarka ta sai na ce sauka ne ko ya je ya bokanci ko aka masa ko ya sihiri ko ya je aka yi masa sihiri ya kama wani mazalla ce duk wanda ya je wurin boka fasaddaka hu ya yaqulu ya gaskata abin da ya faɗa to fagar gar kafara bima unzila ala muhammad ya kafa cewa ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi malai ce wannan hadisi hadisi ne hasan قال الهيثمي الإمام هيثمي cikin لكتاتنسا مجمع مجمع الفوائد هنا ga mujalla nan ta biyar shafi ta ashirin ya ce rawahul bazzar imamu bazzar ya rawaito shi wa rijaluhu rijalun sahih rijal wannan hadisi rijal din hadisin mazaje ne waɗanda suke ingantattu khala ishaq ibn rabi wa huwa thiqatun إلى آخرها انتهى وقال المنذري في التربيبي إسناده جيد إلى آخره نفس المنذري رواه البزار بإسناد, بإسناد جيد وراه الطبراني بإسناد حسنا وقال الألباني في تقليد الحلال والحرام برقم من الريبيو دا تمارين دا آه، ترى الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إلى آخره وتهاه بشواهده في الصحيحة برقم 2195 أتكيت حديثي لو أنك إنجلتشي duk wanda ya rumbuka ya kuma yadda abin da yake fara to annabi muhammadu ya ce wannan mutum ya kai da abin da aka saukar annabi muhammadu ka kai ta qur'ani ke ka qur'ani da amfani a wannan take ya zama shirye ta ke to sannan ya sake cewa malai ce mufradatul hadith bi bi kun ma'ana na hadisin da muka karanta nan sun ji malam malam ya ce taɓayyara eh, kalmar taɓayyara da ya ce man laisa minna man taɓayyara Ya ce ta sha'aba canfi garin shi'unci Ya ce wa kana al'arabiyyu fil jahiliya larba suna da wani al'ada a lokacin jahiliya idan arada an yi safira idan wani daga cikin suna son yi tafiya to abin da yake ka tsayiran sai samu wani tsuntsu sai su shi fai za fara je haka ne idan tsuntsun ne ta shi ta gefen dama to maza fi yi, sai su ba tafiyarsa akwai albarka ke a tunanin su wai za fara je haka shimal idan tsuntsun kuma ta shi ta hagu to ta ma wa raja'a sai kamfi ya tambatu ko sai koma gida babu ba babu albarka ce ba wala har kamar yanzu ma masu al'ada wani ce in ka fita in ka fara gamuwa da makawo to ba ka in ka fara gamuwa da kaza to ba ka in ka fara gamuwa da kaza to ba ka ka zo duk kuskure ne duk kuskure ne mala ya ce takahana kalmar takahana da annabi ya fara sai ce idda'a ma'arifatul ghaib boka kenan wanda yake da'awan sanin abin da yake koyi zai duba maka za ka yi tafiya gobe za ka yi kuɗi ko ba za ka yi ba akwai sa'a ya za ka yi dama gaskiya gobe za ka mutu ko ba za ka mutu ba ka ko ba zai samu matsala da kai amma in sai ke ma kariya za ka yi bashi wani amma da ya ce ba za ka wani kani ko ba ka ba ba da wani wakil sannan ya sake cewa ina lahu ma'ana zahaba ila kahinin mutum da ya tafi wurin boka Ya yas'aluhu ya roƙe shi wani abu ya duwa mishi anil mustaqbali abin da yake gaba shine tukihana tukihina ma'ana wanda aka bokanci aka duba masa wani abu sannan ya sake cewa a shahidu? menene shahid na maganganun da aka a hadisin na tabbatar mana shin akwai siri ko babu malai wa shahidu abin da yake na shahid inda abin zai fito mana fili annan nabiya lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha annabi ya yi hani hali sihiri dangane da abin da ya shafi sihiri wa zahabi ila sahiri da kuma tafiya wurin dan sihiri biyu shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yanha illa an mawjudin baya yin hani sai abin da akwai shi inda babu ai ba zai ba ko sannan yace annabi bai hani akan abin da babu yana yin hani ne akan abin da yana nan sannan kuma walahu haqiqatu kuma abin da yake da tabbas kenan ashe sirri gaskiya ne abu na biyar hujja ta biyar daga cikin hadisai malai yace wa an abi musa والأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنقربوا حديثي لدى أبو موسى الأشعري الله يزيد أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري سوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زن الله تجرد منكم الله ثبتها قريش قال يا فدا النبي هاتي لا يدخل الجنة ba zai taba shigan aljanna ba mudumin khamrin wanda ya ma wani shan giya shan giya ba shi ba aljanna bye bye an masa bye bye duk wanda kaga daga safe zuwa da kullum a giya in ka zo shi a rai da shi bye bye da gidan aljanna dan Allah ne fa wala mu'minun haka mutumin da yayi imani bi sihirin da sihiri shi ma bai shigan aljanna ne annabi wala kafi urahimin haka da yanke zumunta shi ma bai shigan aljanna mutane nawa mutum uku manya manya daga bakin manzo Allah annabi ya ce ba ka shiga aljanna sanan ƙari da yake kai kuma shi wanda ya dawo mai na shan giya matsalar shi shine shi ko da ya shiga aljanna shi ma bai shiga amma matsalan ita giyan ma matsalan shi ne in ka taba shan giyan ko sau daya ko ka tuban ka shiga aljanna ka san giya na da matsala ko so ta taɓa shan giya ko da wasa sai ka zo ka shiga aljanna to akwai hadisi ingantacce annabi ya ce ba ka shiga aljanna ka ga matsala ne me yake ka sha wani malamin ma an tambaye shi a kan wakan ai in dai mutum ya tuba ko mai Allah ya tabbata a ce maka ma ya shiga aljanna zai iya shiga mana amma inda matsalar take waye ya ce ba zai ba shi ba ba annabi ne mana ba ko ba sakon Allah yake ba ana hadisin ya inganta shi to tun da annabi ne ce ba za a ba shi ba bai sha to ya haka dai sai ya shara shi me yasa ka shara ka ga wanda ne ya taɓa kurɓawa to bai san mun tafi lafiya wala ba zai sha ko ba ka ba ko ya zo ko a hanyar zai ya ce ta in tana shan naka kaɗan ba a cikin da za ka ba me yasa a ce a shara ka sha naka an gane ku a alaikum assalam ai in dai jiya annabi ai ya ba mu mai nan da jiya ai mun zan abin da yake mana yake alhamru ma khamar al-aqal kullu muskirun khamr duk abin da yake kada hankali iya ne ya nema amma wanda kuma mutum ya shashi domin ya samu wannan riba. amma misali an baka wani magani don ana sa maka aiki a kirki da ittifaqin likitoci da wanda ne zaka samu tafsir dan saukin ciwon da sarrafu wannan nan amma in mutum ne ya dauki wani abu an je shi wani abu na bugarwa sai yana son yi ne dai shi ma ya bugu wannan ya shiga shi ma bai bai a gani ne in ka shi ka tashi bai bai ran ka rage annabi alisa mutum uku sannan kuma mai imani da sihiri su kaɗan harbe ne na alaikum salam na eh. eh, wala aka duba mana la yana kullum jannata mu'minu kamrin wala bisirin wala kafin rahimin ai kalman ba wai na zuwa wani kore kore kore ba ne shi sa mun mun ce ka zo karatu da muke nuna asaba ka fara zuwa ba za ka tsaya da irin wayannan kalmomin nan gaba ka gane mu yan wari ka duba la ya da kulu la ya da kulu jannata mu'minun mu'minu khamrin eh mu'minu khamrin wanda ya dawo mai na shan giya ba shi ba ba ga aljanna wala haka ma haka za ka ce ka gane mu haka mu'minun da sihirin haka wanda ya imani da sihiri wala kafin rai haka ma wanda yake yanke zumunta to shi mai yake zumunta ma nashi bala'in shi kuma shi ko addu'a yayi Allah baya karba matsala ta biyu me yake zumunta in yana cikin ku za ya addu'a to wallahi ko kun yi ba za ka ba in kun san shi ta shawarin ko ku kuma ku tafi addu'a wannan abu uku matsala ne wanda ya dawo yana shan giya shi da ba akwai ruwaya ingantacce albaniya inganta matsalar da yake fuskanta in yi marisan shi aka mishi hukunci ya kare ya kare ya kai wani matsayi sau kashe shaƙi ya kera amfani a kowanne biya zo mishi da rura inda shafa zai biya da rayuwar to inda ana shara musulunci gama da kwaki ko bai ramu ba to haka kuma wanda ya imani da sirri kaga ma shi shi Allah ya riga ba shi matsayin shi aiki wa ma kafara sulaimana walakin da shayatin kafara ko ba haka Allah ya fara Suleiman bai shi ba sai dai su wanda suka kafirce su ne shedanu saboda tsiri harka ce ta kafirci mala ya ce wannan hadisi hadisi ne hasan rawahu ahmad imamu ahmad ya fito da shi ya ruwaito shi wal hakim haka na hakim wanda ya saburi wa ibn hibban haka ibn hibban al-busti ya fito da shi min tariqi abi haris an abi burda an abi musa ne sai ce wa abu haris na ba a fahu ba da wannan mai sunan ko haris ko hurai eh, wasu daga cikin malaman hadisi sun ba a fashi sai dai abu zur'a ya ce mutum ne wanda yake yana da ɗan aminci haka da ibn mahin wajen da ibn qala al-hafiz hafiz ibn hajar yake saduqun yakku shi wannan mutumin da suka faɗa a kan sannan mutum ne wanda yake mutum mutumin kirkin sai dai yana yin kuskure wani lokaci a wurin abin amma ba shi shi kawai aka zarga a cikin hadisi sai ce wani wal hadisu sahha wal hakim hakim ya inganta hadisi wafaqa al-zahabi imam al-zahabi ya yi muwafaqa da shi wa qala al-haythami imam al-haythami yake cewa rijalu ahmad sakat wanda imam ahmad ya rawaito hadisin ta hannun su mutane ne amintattu fa ka annahu mala ila tawfiq abi umayy wa hadha alladhi تميل إليه النفس أنا العديد shahidun ضعف يسير ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أعمى يتقوى به أتقيتي حديثي من كوي wanda yake ingantacce an gane ko bai da matsala malai ce mufradatul hadis ɗaiɗaikun kalmomi na hadisin salasatun nau'in mutum uku da annabi faɗa la yadkhuluna aljannata ba za su taba shigan aljanna ba illa face ba da an yi azabu fillahi sai bayan an mutu azaba da wuta an mutu azaba cikin wuta muddatin tsawon lidunubin laifi da suke yi tsawon sabon Allah da suke yi wa ma'asihim da sabon su sai kawo su guda uku mudminu khamrin yani sharibul khamri mashayin giya allazi admanaha wanda ya tawo mai sha ya ani yudawimu ala shurbiha ya dawoma na sha na biyu mu'minun bi sihirin wanda ya imani da sihiri ya yarda da sihirin kuma yana yi ya takidu ya kudurta annar sihira lallai sihiri yu'assiru bi zatihi sihiri yana tasiri da kansa la bi takdirin ba wai da kaddarawan Allah ba wa iradatihi da nufin Allah ku fahimci nan ba sihiri malaman suna abin da suka fara kun ga sihiri ne su dole ne kan sihiri ne yana shiga matsala to amma shi sihiri bi zatihi ne yu'assir ko dai bi takdirin lahi wa iradatihi wa aqidan malaman suna al-sunnah wal jama'a shi ne asiru la yu'assiru bi yi siri bai tafi da zati sai da hukuncin Allah idan Allah yana sai jarrabe ka da yana nufin kana alheri kamar da annabi faɗa man yurjillahu bihi khairan yusabu minhu wanda Allah yake son sa da alheri sai a sanya masa zarura ta rashin lafiya to zaman da kake rashin lafiya kullum kafara ake son ka da to Allah ya kaddara sihiri kamar da muka karatun baya wanda suke son su yi musun cewa ƙarya ne ba ma annabi ke yi ba mun karanta shubuhatin wa ba ai ƙarin matsayi ne ma a ce ga annabi kuma rashin lafiya sami shi rashin lafiya ne kamar irin yaji ne yana rashin lafiya yana ce a zuba kana sai kuma su dauke shi kuma wani bangaren abun bauta malai ka yi ƙorahimin na uku kenan hajarun li aqaribihi wanda ya kaurace wa danginsa fala yasluhum baya tafiya ya ziyarce su wala yazuruhum mana fala yasluhum baya sada da zumunci wala yazuruhum ko baya ziyarar su ka guda uku nan wanda ya dawo mai na shan giya ko ya shiga kafin shiga aljanna sai an azabta da shafin malamai wanda ya imani da sihiri ya kuta sihiri na tasiri ba da hukunci Allah ba shi ma me yake zumunta to me a anan malaki ash-shahidu abinda yake shahid annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi hani ali itiqadi dangane da kudurta cewa annan sihira lallai sihiri yu'assiru yana yin tasiri bi zatihi da zatinsa wa inna ma jibu alal mu'mini kawai abin da yake zamantowa wajibi ga mumini an a taƙida ya kudurta cewa annan sihira lallai sihiri au gairahu ko wani abu daban ba sihirin ba la yu'assiru illa bi iradatillah baya yin tasiri sai da nufin Allah shi yasa kuma annabi koya maka wani abu in bai siri kai kai karka yana ta su ba ta da ta magarib kai in kana kwanta daki ka ji ba da yi ba kai sai ya ta kai wallahi matsala ne wani duk wani mugu ne wallahi kowa ya mugu ke kan a tafi da ya tafi wallahi zai tafi zai tafi na ga wani bawon Allah ko ta bawon Allah wanda suke malam kudi sun dame mana maganin da muka saba sa da shi malam ce wallahi addu'a muka ne, mun yi kai ayatul kursi kun da ce wallahi ba su ko daya sun ce to ai ba abun da Allah madaukakin sarki ba zai ba wa samai da duk ga kudurtawa a zuciya tasirin irbi wani addu'a neman kariya akan wani abu in ka yarda Allah zai maka sai Allah ya maka haka da matsala ayatu kursi falak nas ikhlas Allah ya da karfi wurin kora masu sharri ko a hanya ne ko barayi ne ke hanya in dai kana da imani kayar da Allah zai kare ka ba shakku kake ba wallahi Allah zai kuma ka wata don wa mai yakin Allah ya ja'allahu makharaja Allah zai kuma ka ta ga da mu zaman to muna yadda da abubuwa da annabi faɗa yake cewa abin da yake wajibi ga mumini kawai annabi ya hana kai mutum ya kudurci cewa kiri kawai na tasiri a kiri su ne ne kawai turkulle ne amma kuma yana nan amma ka kudurta cewa ba zai yi tasiri sai Allah ya ga dama kuma kar ka cika baki mutum na zura hoto kawai kana safa Allah ka ka ci wa ake wai wai cike da gaskiya wuka mai huda ba ga maka <laughs> wa ga ai wallahi ya nake ya rike kaza ka ta zama annabi wasan wuka a tarihi ka ba wala nabin da yake wasan wuka don wanda ya muwa wasa kusa da ido shi ha amma matafi ya zo yana wasan shi da wuka sai ka mishi shehu islam ne za ka iya shehu islam ne sai ya zo wani matsafi. ya zo a taɓa idan shi wani shi wasa da wuka yake ba shi ne shi zai yanka ga ya Allah ya don ya san kawai matsafi zai da wani. wani igiya ko kuma ya ɗauki maka wani itace ya rike hannu yana tsari su muka idon ko ya rike kuna kan kamar jiki su ba ka yi ake su shi ga karba wallahi za ka kora shi to za mu tambaya a nan bari mu dawa fikin mutum ne mai wasa da wuka ya zo yana wasa da wuka kai sai kana yin su ayatul kursi su falaka ka ga za ka kori shi da an da ke zuwa ke sai ka ce ba ka sai za ka yanka shi sai ya zai baka kawai da kai sai ka yanka shi sai ka ƙura mai ciki me ya hukunci ka mutum shi dama ku a sa mai zuwa sati mai zuwa <laughs> malam yake cewa abinda ake so ga mumini an ya tafi annas sihira ya kudu ta cewa sihiri aw ghayrahu ko wani abu daban ba sihirin ba na rufa ido la yu'athiru illa bi iradatillah bai yi tasiri sai da nufin Allah me dalili Allah ya ce wa ma hum su wa'annan ɗan sihirin wa ma hum bi na bihi min ahadin ba sa iya cutar da kowa daga cikin harkar sihirinsu illa bi iznillah sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kina shi kaga sihiri tasiri sai da izinin wa تفسيره من الله مالك يتي وقال بن مسعود عبد الله بن مسعود صحاب النبي محمد وعليه السلام نعم ايه مود بن خمي نعم خمي Eh. Mene five? Okay. So, ne ke ka sha? A'a, <laughs> ah, ai, matsalar da ke faruwa, ka san matsalar Allah riga ya ba mu wani na ina rabbaka na bil mirsa. abin da zai yi Allah riga fi. in mutum ya yi ne zai yi dabaru ya sha ƙwayar shi ka ga wala rage na ba ruwan Allah ba yi ya ya sani ai malakuna sun rubuta ne za ka kai bayani na gaban Allah ko ba ka ba ba ruwan Allah amma in dai wani likita ne ba ka wannan shi kenan ba ka ba ba mu ne mai Allah ya faɗa kanu kalilan min al-layli ko ma ai ya kamata ya zama su da Allah ya ce ta jafa junubu anil mazaji yar'una rabbahum khawfan wa tama'an wa min za razaqana hum bayan Allah na ga aiki sai suna nisantar wurin bacci in baka samu bacci ba yau da burgewa ne ai sai ka tashi kai natin ji karanta qur'ani da yawan su darussan ka sirri shine kana fara tala bacci ne ba saboda shedan zai zo maka da bacci da cikin manyan malamai magabata Allah ganin ko Abu Hanifa ne ko Abu Shafi ana unsi da aka ba wani daga cikin ɗalibansa ajiyar kuɗi to kuma aka zo aka ce za a zo a karba gobe ya nemi kuɗin nan kasar sama wallahi bai gani sai je ya nemi sai je ya samu malam ce an ga su malam a ce maka da addu'a wallahi kayan ga matsalar da ya shiga sai ce ka je ka yi alwala ka yi nafila abin ya so ya dan bata mishi to ko ba da zai ba malam gidan sai je alwala ya nafila ya faci Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin sai shi ɗaya dawo shi da tunanin inda kuɗi yake saboda ya daina sallah sai ya fita sallah ka ga bukatar shi ajiyar ya daina kuɗi ce sai aligawa ta malam wallahi na gani yace aka gani yace ina fara kabbara ce da ma shi zai ne kawo ka damuwa to ka ci bar sallah yace ya ce to abin da yake so duk abin da zai kai gaban Allah ya ba shi duk abin da zai kai gaban Allah ya ba shi kai kuma ka dinga rakiya kana mun nema ubangiji subhanahu wata'ala قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake faɗa yake cewa a na shida kenan man ata arrafan duk wanda ya je wurin ɗan duba arraf ne ɗan duba kayan boka an gane duk wanda ya je wurin ɗan duba au sahiran ko ɗan sihiri au kahinan ko boka fasa alahu sai ya roƙe shi ya tambaye shi ya nemi wani abu mai amfani a wajensa kuma da ya mata fasar da kuma ya yarda da shi bima ya kulu da abun nan da ya faɗa ya ce faga da kafara hakika ya kasance ma bima unzila ala muhammadin irin abun da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaki qala al hasid al munziri al hasid al munziri ya faɗa a cikin ne at targhib al littafin at targhib ga mujalladin gashi yace rawahul bazzar kuma bazzar ya rawaito wa abu ya'la da abu ya'la da isnadin jayyidin da isnadi mai kyau mawqufan a matsayin hadisi mawqufi wanda dan masud ya fara intaha qala al-haythami imamu haythami yake cewa rawahul bazzar imamu bazzar ya ce wannan hadisi wa rijaluhu mazajin hadisin rijalun sahih mazaje ne waɗanda suke masu nagarta eh, ba su bin maryam wa huwa fika daga ciki akwai mai wannan suna shi kuma fika ne saboda haka akwai wanda sun rafa a hadisin cewa hadisi ne wanda yake marfu an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suna cewa hadisi ne mawqu amma in kun dauki wancan na bana imran bin husayn kun ga wannan annabi ne fara saboda haka hukuncin hadisin hukumul marfu an gane ko na'am malai cewa duk wanda a wannan hadisin dan mas'udu ya fito da bayanin cewa duk wanda yake wurin dan duba ko dan tsini ko boka sai tambaye shi wani abu ya masa mai amfani da zai amfani shi ko ya masa duba kuma ya yarda da abin da ya faɗa amma ya halatta ka ga dan duba ko dan boka dan ku tattauna wani kabiya ka kare shi ko ka dawo da shi hanya wannan ba laifi ne shi ya sa ma manzo Allah ce faɗa ya ce duk abu da ɗan zuwa Allah yana kallon zuciyar ɗan adam mai ɗan adam yake sakawa zuci ba kawai kai aiki sa maka hukunci Allah sai kalli zuciyar sai sai baka hukunci ne shi ya maka zuciyar kuma shi ya yi ka wa alaikum assalam wa rahmatullah aiki to maganin ka da muhimmanci a wannan malamai sun tattauna akwai ruwaya na hadisi ingantacce da annabi ya hana cin waye kuɗi annabi ya hana cin kuɗin babiya karuwa ko boka ya baka kuɗi ka karba ka ci ko kuɗin kare annabi ya hana wa'annan to amma kuma shi ya halatta su samu cin aiki idan sana'ar kare suka yi wannan sai kana cin halattar kare ka gane amma ya kawo kyauta ko ka ba ka kyauta an ka tara ka gane ko ya je shi shafi ya dawo sai kaya tuwa da suna ganin da ta hanyar shafi shafi ko ana zuwa wurin su sai da ke sama Allah ya tu abin da aka karba ko ba ka ba in ba ka sabon mashin inda kudi sai da karba sai shi kai shi sai shi amma ka haram kake kake karba ka gane ko amma in kai sana'a ne ya biya ta, ba ka da matsala wannan kuɗinka ne ai hakkinka ne ba kyauta ba ka ba kyauta ba ka dace in ba ka ba in an je garin na fito ai za ka ga matsala yanzu kana fatan da mutane su ka tambi kowa sana'a ya shiga motar ka kana so ne shago ka shago sai ka tambi sana'a mutu duk wanda ya zo inda wani abun ka ne ya karba to kayan ka nan ne abun shi eh karkara mu da aiki ne kai aka biya ka zuwan gari nan da ba ka da matsala amma kyauta in an biya kuɗi sai mu kyauta kana garba sai a zo alhamdulillah in kuma ba ka zubar ko ka je kai wani aiki da shi wanda malamai suka faɗa irin wannan kuɗaɗen kuɗin riba ko wasu abubuwa ka duba wani wuri haka wanda za ka je ka aiki ma har a gaba ba ma bai da ma fa'ida ba wanda ma zai ka zan ka je wani daji inda wani gada ya yi ba kawai ka je ka gyara gadan abota wanda da gadan da babu zubi ne a hanyar kawai, to kaga ire da wa'annan duk ba laifi ne don mun lada ba ya shiga irin wanda kamar da malamai suka faɗa wannan shine dalilai na hadisai za mu shiga wani bangaren wani abu na malamai insha Allah akwai bangare ta uku malai salisan akawalin ulama maganganun malamai ya kawo mana ayoyi ya kawo hadisai ga maganganun malamai malai ya ce malami na farko a wannan bangaren halal khattabi shine imamu khattabi babban malami ko malami ne ba na addini ko malami ne na yace kada an kara qaumun min ashabi tabai asihira wa abdalu haqiqatan Imam Kabbani ke cewa kada an kara qawmun min ashabi qaba'i an samu su daga cikin malamai masu ɗan ilmin nafs daga cikin su irin wannan kuka yi karatu na jiya a nan da muka yi da asar irin malaman wurin bagada da nan kenan akwai su inda su gazzali suka taso gazzali ya samu wannan jarrabawa wanda daga baya Allah subhanahu ala ya dawo da shi hanya kamar yadda malamai suke faɗa su ce ko ya rasu ma da sayar buhari na kirjinsa amma har yanzu wasu kwaye suna jingina cewa ga zali na su ne don na akwai wani kafin da yake yi wani munakasha na su irin kwayen nan da ake ke tattaunawa da wasu malamanmu eh, kan bala'in da ya sake faɗowa yanzu tun wani matsala sake faɗowa yanzu mutum matan nan na ingila shi kenan kuma sai ka zo ka ji wai wa ana magana wani sun ce wai yan aljanna ne Wani sun ce a yar wuta wasu kuma sun ce a'a ba za ka ce aljanna ko ne ba ni sai abin ya bani mamaki wai ba ce malami ne ko za na yi wannan maganganu yanzu sarauniyar eh, ingila ba kowane lokaci ne mutuwar ta zan kwata-kwata shi ne ne wai manzan Allah ta alisa bai bayyana mai manzan Allah ya bayyana zuwa kana tana ko wani mutumin da bai bi shi ba ba ta san annabi ya bayyana ba a ingila ba musulmai ba muminai ba a yi sunna ba san addinin musulunci ba duk bala'in zaman kasar ake kama addinin su daga irin wuraren suna duk ban sani ba ko ta ibin annabi kuma wai a zuwa cewa wai yau abdulla garanka ya yi magana da su abdulla yake cewa ya yi maganganu sosai mai zafi ba ta da alaƙa na kusa ko nufin allai ko ta yawa ka kace ka bai kuma har ka je ka ce ta shiga aljanna yar aljanna ce sai maganganu wani iri malam hai subhanallah Allah dai ya sa mu dace imamu qattabi ce akwai wasu mutane ko malaman ilmun nafs waɗanda suka yi inkari suka yi mutun cewa sihiri babu suka kuma fata hakikanin cewa sihiri ba gaskiya ba ne sai ba ya ce wal jawabu amsa da za a ba su annan sihira fadito sihiri tabbatu wa haqiqatuhu mawjudatu haqiqanin sihiri kuma yana samuwar sihiri kuma yana yace ittafaqa aktarul umam an samu malamai da dama sun ittifakin cewa sihiri gaskiya ne daga cikin eh, al'ummomi wanda aka samu suka ittifaki min al'arab akwai larabawa ce wal furs akwai faransawa farisawa ke wal hind akwai kuma hindu wa babin rum akwai wasu bangare daga rumawa can mutanen rum akwai kristo duka san da yawa wurin suka ce ya ce da yawan waɗannan al'ummomi sun yarda cewa ala isbati akwai tabbatuwar ya ce wa ha'ula'i su kuma waɗannan mutanen da ya ambata afdalu sukkani hannun ard su ne mafifici wanda tarihi ya nuna su ne mafi afdal saskani a sunai mafi fici na zama a kan kasa wanda duk wani abu misali ka ɗauki ayo alkur'ani da dake in yana magana kawai za ku ga ana magana ire-iren waɗannan mutane suwa guda sautin rum gulibatun rum da rumawa ake yi ake ta da ya ambace ne wani abubuwan da ya faru duk ba ta kashi da ake yi tsakanin su manzan Allah da wasu bakaken an rana ga da a ƙasar da larabawa da yake da sauransu duk wani shahararren malami a duniya an kan su mutanen shi za ga yana fitowa daga irin wuraren nan to waɗannan al'ummomi sun yarda cewa akwai harkar su ce kuma wa aksaruhum su ne yawa yawan su kuma ilman wa hikma su kwarin suke da ilimi kuma da hikima ce mai wa qala ta'ala ai Allah madaukakin sarki ya faɗa yu'allimuna an-nasa sihira suna koya wa mutane su yi su wa'incan mala'iku nan hujja a nan ne idan babu sihiri kuma a suna koyarwa kuma ƙura'ani? ha wa amara ya sake ce Allah ya yi umarni fa bil isti'azati minhu ya fi sai ame a nemi kariya da sihirin wa bi na fasa ta uqad daga sharrin fasa masu yin sihiri fil a cikin kulli ce wa warada fi zalika an rasulillah an samu akhbarun labaruruka zantuttuka ya zo daga manzon Allah la yunkiruha babu mai musun wannan zantuttukan illa man ankara al-iyana wa darura sai wanda yake musun abun da ido yake gani kiriki wa darura da abun da kowa kuma ya yarda ya zaka ce wa farra al-fuqaha malaman fikihu malaman furu'a sun yi babi babi furu a fara abu reshe reshe fi ma yin zama sahira uku ba sun yi bayani a littafansu na furu'a na fikihu dangane da menene hukunci azabtarwa da zama dan sirri fi ma la yake dan Allah wa ma la asala lahu la yablughu hadha al-mablagh fi shura abinda bai da asali abu zai kai matsayi har a je a zauna a ce wani malami ko malami ba ɗaya ba biyu ba uku ba har ya zauna ya bata lokaci yi bayani a kai wani istifada da irin wannan kwaro zancen shi malam ce fanafin sihiri kore sihiri jahalin jahilci warraddu alaman na faru lagos ƙoƙarin kuma ka ce wa kai za ka yi raddi da mutumin da yake kore sai ya yake wasa ne ba kar ka a sa ta zanka lokaci wa fadlun da bashi wani matsayi bashi matsayi ne ba kira kar ka ma bata ma kanka lokaci insha Allah za mu dakata nan na ka san ba mu zuwa da doka ba mana kanko me sa kar ma ka na sa ka daga hannu gari auren mai ta cikin ke goma fa na hannu naktafi bi hada insha Allah ta'ala mai neman wannan zai duba sharhu sunna sai ana ya kawo sharhu sunna ba mu sani ba na barbahari ne ko na imamul bagawi amma na ta tunanin na imamul bagawi ne saboda na ga mujalla abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana a nan za mu dakata da ikon Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته